Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na a sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 15 ga watan Oktoban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai. amurka za ta aike wa ukraine kudi dala miliyan 725 na tallafin soji Karo farko tun sa'ad da rasha ta faɗaɗa kai hare-haren makamai masu linzami kan fararen hula na ukraine adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wata fashewa a mahakar ma'adanin kwal a arewacin Turkiyya ya karu zuwa 40 a yau asabar iran ta kuma musanta zargin cewa tana samar da makamai ga rasha da za ta yi amfani da su domin yaƙi da ukraine kanin labaran kenan To a cikin shirin namu ne za a ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta yi nasarar kashewa tare da kama wasu masu garkuwa da mutane. Na karbi dubu ɗari biyar farko na bayan nan kuma ɗari shida da hamsin. Ni da abokina wanda mai bindigan ɗi wanda ya bani ajiyar bindigan ɗori. A Najeriya masana sha'anin tsaro na ci gaba da tsokaci akan yadda 'yan ta'adda da ake kamawa ke nuna gadara suna bayyana ta'addancin da su. yin abin da ya kamata shine ya hana a kawo ƙarshen magance wannan matsala ta tsaro. Sannan muna tafa da rahoton koran ma'aikatan kiwon lafiya na 'yan sa kai da ke aiki a asibitocin jihar Agadas da ke jamhuriyar Nijar. Kamar kowane yammacin rana Asabar, yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa. za a ji kaɗan daga cikin rayoyin masu saurare amma in sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar amurka za ta aike wa ukraine kuɗi dala miliyan 725 na tallafin soji a cewar fadar shugaban kasa ta white house a jiya juma'a shirin tallafin tsaro na baya-bayan nan zuwa ga kiev kuma na farko tun sa'ad da rasha ta faɗaɗa kai hare-haren makamai masu linzami kan fararen hula na ukraine jami'an amurka sun ce shirin tallafin bai hada da wasu sababbin dabarun tsaro ta sama ba a maimakon haka ya mai da hankali ne kan samarwa ukraine harsasai da makaman da kiev za ta yi amfani da su domin samun nasarar tunkarar rasha sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa wata sanarwa a jiya juma'a cewa an tsara tare da daidaita dabarun da muke samarwa ta yadda za a samarwa ukraine ci gaba a fagen daga ma'aikatar tsaron birtaniya ma a wata sanarwa da ta fitar a yau asabar ta ce duk da yake rasha ta tura karin dakaru waɗanda aka ɗauka a wani sashe na ɗaukar sababbin soja da aka sanar a watan da ya shige akwai yiwuwar sojojin ba su da isassun kayan aiki adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wata fashewa a mahakar ma'adanin kwal a arewacin Turkiyya ya karu zuwa arba'in a yau asabar kamar yadda jami'ai suka bayyana akwai masu haƙar ma'adanai ɗari da goma da ke cikin kogon sa'ad da fashewar ta auku a jiya juma'a a mahakar ma'adanai ta ƙasar da ke garin amasra da ke cikin lardin bartin a gabar tekun bahar maliya jami'ai sun ce mahakan goma sha ɗaya sun sami raunuka an kuma kwantar da su a asibiti yayin da wasu hamsin da takwas kuma suka sami ficewa daga ramin ko kuma aka sami ceto su ba tare da wani rauni ba har kawo yanzu kuma ba a iya tantance yanayin sauran ɗaya daga su ba hukumomin cambodia sun kame mutane biyu da ke mallakar wani jirgin ruwan kwale-kwale da ya nitse tare da kashe yara goma sha ɗaya haka kuma sun kama matukin kwale-kwalen ɗan shekaru goma sha biyar da haihuwa kamar yadda 'yan sandan kasar suka bayyana a yau asabar karamin kwale-kwalen wanda ya ɗauko ɗalibai 'yan shekaru tsakanin sha biyu da sha biyar da suke dawowa daga darasin turanci ya kife a kogin mekon da yammacin ranar alhamis kimanin mita hamsin kafin ya kai inda zai je a kudu maso gabashin lardin kandal shugaban 'yan sandan yankin amto ya faɗawa kamfanin dillancin labarai na afp cewa an tsare mutane uku domin musu tambayoyi kan lamarin da ya auku ya ce akwai yiwuwar su fuskanci shari'a muna nazarin irin tuhume-tuhumen da za su fuskanta shugaban 'yan sandan ya kara da cewa an tura mutanen uku zuwa shalkwatar 'yan sanda ta lardin kandal inda anan ne za a yi matsaya akan mataki na gaba da za a ɗauka a kansu jami'an lardin sun bayyana kai ƙarshen aikin ceto da neman mutanen da suka tsira da safiyar yau asabar. a yayin da adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa goma sha ɗaya an sami ceto matukan jirgi biyu manya da kuma ɗalibai biyu a jiya juma'a an jima kaɗan murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko yayin da wasu masu garkuwa da mutane suka addabi wasu al'ummomi a wasu ƙananan hukumomi da ke jihar adamawa rundunar 'yan sandan jihar ta yi nasarar kashewa tare da kama wasu masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa daga adamawa ga rahoton da wakilin muladar salisu muhammad garba ya aiko mana Wannan gwabzawan da da 'yan sandan suka yi ya faru ne a dutsen bagale da ke karamar hukumar Fufore a jihar Adamawa inda suka yi nasarar kashe 'yan ta'adda sama da shida waɗanda suka addabi al'umma mazauna yankin Yola ta Kudu, Yola ta Arewa, Haɗama da Giri har ma da Fufore. Wasu daga cikin ƙananan hukumomi da suke tsakiyar jihar Adamawa inda rundunar 'yan sandan suka gabza tsakanin su a cikin dajin da ke zama babbar mabuyar 'yan ta'addan da suka addabi jihar Adamawa ga baki ɗaya suka ko gabatar da gawawwakin nasu gaban 'yan jaridu kamar dai yadda kakakin rundunar na 'yan sandan jihar adamawan sp suleiman yaya guroje ya shaida mun cewar mutane ne wanda sun addabi anguwan shagari kole da kuma fate a nan karamar hukuma yola ta kudu inda jami'an 'yan sanda tare da taimakon 'yan sa kai musamman 'yan tabbitar fulaku suka kai musu farmaki domin kwato wa'inda suka yi garkuwa da su a nan dusen bakale wa'innan kakansu saban bindiga ne ya sa har suka riga mu gidan gaskiya baya ga gabatar da da waɗannan gawawwaki guda shida da rundunar 'yan sandan suka yi nasarar kashewa a wannan artabun sai kuma aka sake gabatar da wasu 'yan ta'addan waɗanda suka yi garkuwa da wani yaro ɗan shekara takwas suka ko amshe wasu maƙudan kuɗaɗe a hannun iyayen yaron wadda yawansu ya kai har miliyan biyar da dubu saba'in da uku ɗaya daga cikin waɗanda suka yi garkuwa da yaran mai suna abdulrahman abubakar ya koshe da yadda lamarin ya faru. shekara talatin da ɗaya eh, mun da ɗan wani mutum ne. kamar tsawon wani lokaci ne kuna sata kan mutane. A wannan lokacin ne muka yi kuma wannan lokacin ne mu sake. Nawa ku karba? Mun kari miliyan biyar. Ku nawa ne a mu biyar ne ni dai an ban dubu ɗari tara. a ɗaya ɓangaren 'yan ta'addan kuwa da rundunar 'yan sandan jihar suka gabatarwa a gaban 'yan jaridu akwai ma masu garkuwa da mutane da bindiga wadda suka yi nasarar kama masu na koyi nasarar tattaunawa da ɗaya daga cikinsu mai suna hassan iro wadda ya shaida min cewar. ba wanda na kama an kama ni a gida ne na bada bindiga. to ka ce ka kai shekara biyu da ka fara. eh za ka iya ɗan da ka kama. eh mutum biyu ne na kama. nawa nawa ka karba a gurin. na karbi dubu ɗari biyar farko na na bayan nan kuma 650 ni da abokina wanda mai bindigan di wanda ya bani ajiyan bindigan ori ha ilau da ya kakakin rundunar yan sandan jihar sp suleiman yaya guroje wanda ya tabbatar da cewa sun koyi nasarar kamo waɗannan kasurgumin yan ta'addan ne a karamar hukumar hong duk a tsakiyar jihar adamawan ko yaron da suka je suka yi haɗaka suka yi garkuwa da yaron din a cikin karamar hukumar yola ta arewa tare da nufin a neman kudin fansa kuma bayan suka ɗauki yaron sai suka kai shi wani hotel ana she barasa hotel hotel wanda yake maraba mubi a cikin karamar hukuma na hong suka nemi iyayen sanda suka tara kudi suka biya miliyan biyar kudin fansa. sun ko gabatar da su da makudan kudade da yawan su ya kai naira miliyan hudu da dubu saba'in da kuma wasu bindigogi kirar ak-47 hada ma da wasu adda da kuma wasu ƙananan wuƙaƙe a jihar adamawan lado salisu muhammad garba muryar amurka daga adamawa a najeriya. a gaida Lado Salisu. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga murtala da ci gaban labaran duniya. Iran ta kuma musanta zargin cewa ta samar da makamai ga Rasha da za ta yi amfani da su domin yaƙi da Ukraine a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar a yau Asabar. Kiev da ƙasashe ƙawayenta na yammaci sun zargi Moscow da yin amfani da jiragen sama maras matuƙi ƙirar Iran. a hare-haren da ta kai wa ukraine a 'yan makonnin nan ana sa ran tattauna wannan maudu'in a taron ministocin harkokin wajen kasashen tarayyar turai da za a gudanar a luxembourg a ranar litinin ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullah ya jaddada cewa jamhuriyar ta addinin musulunci ta iran ba ta samar da kowane irin makami domin yakin ukraine ba haka kuma ba za ta samar ba a cewar ma'aikatar ta harkokin waje a wata sanarwa ministan ya faɗa a wata tattaunawa ta wayar tarho da takwaransa na ƙasar portugal jao gomez gravinho cewa mun yi imani akan taimakon kowane bangare zai iya tsawaita yakin ya ci gaba da cewa ba mu taɓa yarda ba kuma ba za mu taɓa yarda da cewa yaƙi shine kyakkyawar mafita ba a ukraine ko afghanistan ko syria da yemen 'yan cirani 'yan ƙasar venezuela da ke fatan shiga amurka daga mexico a ranar juma'a sun yi zanga-zangar nuna adawa da wani sabon shirin amurka na ba da izinin shiga kasar ga mutane dubu ashirin da hudu daga kasar da ke fama da rikici yayin da kuma za a fitar da duk waɗanda suka tsallaka kan iyakar kudancin kasar ba bisa ka'ida ba a birnin matamoros na mexico da ke kan iyaka daga brownsville a jihar texas wasu 'yan venezuela saba'in da suka yi wa hannayensu farin fenti sun yi tattaki cikin sarka akan gadar gateway international suna neman a basu izinin shiga kasar amurka masu zanga-zangar waɗanda sashe ne na rukunin farko na waɗanda aka kura daga ƙasar a ƙarƙashin sabuwar dokar shige da fice sun sanya rigunan cibiyoyin tsare mutane inda aka tsare su kafin a mayar da su mexico a ranar laraba ne washington da mexico suka ba da sanarwar wata yarjejeniya da za ta wa 'yan venezuela hudu damar shiga amurka idan suka iya tabbatar da cewa suna da masu ɗaukar nauyinsu kuma kawai idan suka shiga ƙasar ta jirgin sama a wani bangare na yarjejeniyar gwamnatin shugaban amurka joe biden ta ce za ta mayar da duk wani dan venezuela da aka kama yana tsallaka kan iyaka ba bisa ka'ida ba zuwa mexico a gaida murtala faruku sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya masana lamuran tsaro na ci gaba da tsokaci akan yadda 'yan ta'adda da ake kamawa ke nuna gadara suna bayyana ta'addancin da suke yi duk da yake suna shiga hannun hukuma abin da suke ganin cewa akwai ayar tambaya a yaƙi da ta'addanci. Wannan na zuwa ne lokacin da jami'an tsaro ke ta kama 'yan bindiga duk da yake ayyukan ta'addanci na ci gaba da wanzuwa. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. duk da yake yaƙi da ta'addanci a najeriya har yanzu bai kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci ba wasu lokuta jami'an tsaro na samun galaba akan 'yan ta'addar ko su kashe ko su kama su da ransu a wannan mako ma rundunar 'yan sandan najeriya ta kama mutane tara da take tuhuma da aikata ayyukan ta'addanci a sassa daban-daban na jihar sokoto da ke arewa masu yammacin kasar waɗanda kwamishinan 'yan sanda muhammad usainu gumel ya ce sun haɗa da ɗaya daga cikin bandit daga cikin waɗanda suka ɗauki wani dattijo ɗan shekara hamsin da biyar suka ɓoye shi suka kuma ci gaba da matsawa iyalansa da suka kawo kuɗi kafin su sake shi har aka kai musu wasu kuɗaɗe maimakon a saki wannan dattijo sai kawai aka halaka shi ɗaya daga cikin mutanen nan da suka rike da wannan mutum sai ga shi yan uwansa cikin wanda suka kai kuɗin suka gane shi ya zo shan magani to bai yi ƙasa a gwiwa ba nan take sanarwa da 'yan sanda 'yan sanda suka je asibiti suka ɗauko shi aka yi mishi tambayoyi kuma ya amsa laifinsa ya tabbatar da cewa yana tare da wasu mutane miyagu 'yan uwansa da lokacin da suka gabatar da wannan aiki wani abin da ke jan hankalin jama'a shine yadda waɗanda ake kamawa da aikata ayyukan ta'addanci ke faɗawa duniya ta'addancin da suka aikata duk da yake suna hannun hukuma. Amin, mun je gidan wani ne mun buge shi ne sai ya ce mun ɗaukan mai kuɗi kuma kuma ba mu ɗaukan mai kuɗi ba shine ya kawo muna. To amma kun shiga kun buge shi ɗin? Eh mun shiga gaskiya. To me kai ku gidan shi? Kaddara ce kawai. Harin zai ne kawai ne kawai. Ni ɗan kasuwa ne. yana sada yadduka da shaddodi bayan wuta da an kai mana a cikin kasuwan nan to to wannan lokaci abubuwa shina ta min da kari da kari to bayan haka nan kuma sai zuciya na yana nuna min in shiga wani hanya wanda bai da kyau haka ne kuma na yi dasara na a wannan abu har ya kai lokacin da na ji na yi shi tare da wani abubakar yaron oga ana tuhuma ne na kori shanu ne amma ba a tabbata ba wallahi masana lamuran tsaro na ganin cewa akan wannan batun akwai abubuwan da ya kamata a duba waɗanda ke nuna ko mahukunta da gaske suke faɗa da ta'addanci ko akasin haka dr yahuza getso wanda kwanan na ya tsallake rijiya da baya daga hannun 'yan bindiga yana ganin cewa kin yin abin da ya kamata shine ya hana a kawo ƙarshen magance wannan matsala ta tsaro malam muhammadu buhari shugaban ƙasar najeriya ya ba da umarnin duk wanda aka samu da bindiga mai kirar ak-47 wanda bai cancanta da rike wannan bindigar ba a kashe shi to wannan bindiga kuma ga ta nan muna gani tana yawo a hannun waɗanda ba cancanta ba har jami'an tsaro sukan kamo su zo suna fira da su kaga an gaza bin umarnin shugaban kasa to tun da ko haka ne ta kaga dukkanin maganganun da ake yi ya zama shafa labari shuni ba da gaske ake yi ba kuma ba a shirya ba. An jima ana kama ɗan da ake tuma da aikata ayyukan ta'addanci da su haƙunshi rukunan jama'a daban-daban ciki har da jami'an na tsaro amma da wuya a ji hukuncin da ya biyo baya abin da masana ke gani shi ma wata illa ce ga yaƙi da ta'addancin. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir, to za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar Nijar. Ministan kiwon lafiya ya kori daukacin ma'aikatan kiwon lafiya na 'yan sa-kai da ke aiki a cikin manya da ƙananan asibitoci. Wannan na zuwa ne bayan da ministan kiwon lafiya na ƙasar Nijar, Dr. Idi Ilyasu mai nasara, ya kai ziyarar bazata a wasu asibitoci a ziyarar da ya kai jihar Agadas, inda ya tarar da jami'an kiwon lafiyar na amsan na goro a hannun marasa lafiya da kuma sayar da maganin zazzabin cizon sauro, wanda gwamnati ke cewa maganin kyauta ne. Daga Agadas, Ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya haɗa mana duk da karancin ma'aikatan kiwon lafiya da jihar agadas ke fama da su ma'aikatan ministan kiwon lafiya ta kori tare da hana ma'aikatan lafiya ɗan sa kai yin aiki a mayya da ƙananan asibitoci na jihar wannan na zuwa ne bayan da ministan ya kai ziyarar bazata a wasu asibitoci a yayin ziyarar da ya kawo a agadas inda ya tarar da ma'aikatan na sa kai na karɓar kuɗaɗe a hannun marasa lafiya da rashin iya aiki da wasu ma'aikatan sa kai na lafiya suke yi a asibitoci. Dr. Rashid Haruna shine shugaban ƙananan asibitoci a It is. babban abin da ya sa an saida su don wannan kama kudi da suna yi a e, mutanen da ba su da layiya da suna so likita na harko kenan na biyu akwai wasu abubuwa da su ma cin likitoci ba su iya gane su mun ga da aikin likita ma bai ga ta daidai yadda ya kamata akwai wasu likitoci nasu yahi wasu an zo an ba mu bayani ana kama musu kudi ana yi haka ana yi haka lalle gaskiya ne mawancin su waɗanda suna ba da kansu eh, su ne suna kama mutane kudi da bai kamata a kama cikin dukkan likitoci an saida su ne dukansu matakin da hukumomin kiwon lafiya suka ɗauka bai zo da kungiyar 'yan sa kai da daɗi ba inda da yawa daga cikinsu za su shiga a cikin mawuyacin hali ganin yadda suka dogara da aikin wajen biyan bukatunsu na yau da kullum in ji muhammad adam kakakin ƙungiyar 'yan sa kai a agadas. wannan korar da aka mana mu dai bata mana ba mu shi daɗin ta ba saboda ta nan da muka dogara da na cin abincin mu da da uwayen mu ma ta nan da muke wasu al'amuran mu ma nan fara mu kan mu asiri kamar wannan dokar da aka ɗauka ta yi tsauri da yawa gaskiya kenan kamata diba ganin ga harkar menene mafita cikin ta kaddu ka gani mu da aka kora mun kai wani ɗari biyu mu san ga aikanin maza da mata to wurin mutum ɗari biyu saboda Allah an kore su mun ya sani mu wajen ɗari biyu a ce da an dakatar da mu saboda Allah ta jibi wannan abun. To sai dai masana irin su Muhammad Dilla na ganin bai kamata hukumomi su ɗauki irin wannan matakin ba na korar su ba tare da an mai gurbin su da wasu ma'aikatan ba domin kaucewa matsalolin da korar su za ta iya haifar wa jihar. Wani hanzari ba gudu ba gaskiya wa'anga ma'aikata da aka kora abin gaskiya da kun illa sosai. sosai cikin shi saboda abin da sa muka ga illa shi kamar da aka kore su inda a ce kamar an kawo su madadin su kafin a kore su to amma gaskiya rashin su matsala ne tunda ka ga yanzu duk likitan da zaka zuwa zaka zuwa za ka ganin kamar likitan ta yi kewa ba mutane ba ma'aikata kuma ga marasa lafiya abin da gwamnati ya kamata yi da wannan lokaci shi minista kamata yi da ya sha musu kunne ko kuma ya kawo su madadin su Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar a gaida Hamid Mahmud Kana manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ku makeri ne daga nan birnin Washington DC. A yau ma za mu ci gaba da tattaunawa ne da Malam Awal Musa Kwantakura, jami'ai a hukumar VIO akan batun yawa yawa hatsira a birnin Abuja. A yau za mu tashi daga inda yake cewa rashin ba sa son su ɗauki nauyin da Allah ya ɗora masu shi yasa ya kai mu ga haka shi yasa ake wannan satifikin da bayan fage su wane ne allah ya ɗora mu alhakin yin wannan su ne gwamnonin najeriya 36 da muke da su da ministan abuja lokacin da duk aka naɗa gona ba ƙoƙarin ya san cewa wani aiki ne ya rayata a wuya na ba dama kai ne kake jagorantar al'ummanka to wannan haƙƙi na wannan ba da lasisin tuƙin mota ya rataya a gwamnan kowace jiha ne shi ne zai fito da tsarin irin dokan da yake son a bi al'ummar jihansa da mai mashin da mai keke hatta ma mai tukin baro haƙƙin shi ne ya tabbatar da cewa an yi masa lasisi a ƙarƙashin kulawarsa amma sakamakon sakaci da su mu suka yi haddashi kan shi minista na abuja saboda sun yi wannan ko in kula ko oho da wannan al'amarin shi yasa ita kuma wannan hukumar kula da kiyaye haɗarurruka a najeriya ta ɗauki wannan a matsayin cewa aikin ta ne wanda shi kuma ba aikin ta bane ba aikin ta bane mutumin da duk ya ɗauki aikin da ba nashi ba yake son ya yi to karshen ta ana samun matsala matsala ake samu kamar yanzu haka ana cikin matsala a Najeriya ta harkar tukin mota shigowar hukumar kiyaye ɗauka a Najeriya ya taɓarɓare tarbiyya ta tukin mota a Najeriya ki ce ni ne na faɗa miki wannan makarantar kwan tukin mota da ake magana mutane nawa ne mutanen waje da suke da wannan makarantar koyon tukin mota ai duk jama'an su ne su ne suke da wannan makarantar koyon tukin mota kuma ta yaya za a ce maki kwana 26 ne mutum shi ne zai yi a cewa har ya iya mota da zai iya tukawa daga nan ya kai daga abuja ya kai mota maiduguri daga abuja ya kai mota port daga abuja ya kai mota lagos daga abuja ya kai mota sokoto katsina zamfara yobe tsakaninki da allah kwana 26 shi zai sa mai tukin mota ya iya wannan lokacin da duka ɗauki lasisi suka ba mutum fa zai iya tukin mota daga nan har kasashen duniya wani certificate din a cikin wani makarantar a cikin laptop yake wani makarantar a cikin mota yake ki manta da cewa wai suna da office office din ba office din ƙarya ne ba na gaskiya bane office din yawancin makarantun a waya suke yi wanda yake a waya za a yi maka komai tsakanin ki da Allah an dauko hanyar gyara ba dauko hanyar gyara ba su wane ne suka yi sakaci su ne gwamnoni 36 muke da su a fadin Najeriya saboda sun sakar da sun bar aikin cewa ba ko in kula ko oho to mu ne za mu yi faɗa da su mu muna ma jiha aiki su kuma suna ma gwamnatin tarayya aiki to gwamnonin sun taru sun bar musu aikin sun yi ko oho da shi kin ga kullum in suka tashi suka yi bacci suka farka abinda suka ga dama shi za su kikiro da shi kuma dole su sa mutane su bi ko mai kyau ne dama su tsarin aikin su ko mai kyau ne ko ba mara kyau ne? dole za a bi kuma gashi nan ana bi yau shigowar najeriya shigowar federal reserve hukumar kiyaye haɗaruka a najeriya ya ɓata tarbiyyar tuƙin mota a najeriya kice ni ne na faɗa shigowar road game da cewa su dinga buga lasisi a najeriya ya ɓata tarbiyyar direbobi akan hanya yau kana da yanci kai duk abin da kaga dama to shi yasa kika ga cewa haɗarurruka suna yawaita kuma gaskiya ne ba a abuja kaɗai ne suke yawaita ba a faɗin najeriya ne duk wani abin da zaki zo a yi maki wani kame-kame cewa wai an abun nan haɗari ya rage karya ne bai rage ba ki bari yanzu nan ba cikin damana ake ba da an faruwa ki duba ki ganin ne zaki san cewa dai ana tuki ne ga hanyar da muke da tagwayen hanya muna da tagwayen hanya muna da haya mai layi ɗaya har yanzu mutane ba san cewa me ake nufi da tagwayen hanya ba nawa ne gudun ka ina ne ya kamata in kaje ka rage burki ina ne in ka kaje ya kamata ka tsaya ka duba hagu da dama kamin ka tsallaka a ina ne zaka jira yan makaranta su wuce a ina ne zaka jira makahi su wuce kin ga yana daga cikin abin da ya kamata kowa ya iya kamin a bashi lasisi maganan ba da lasisi ba maganan zuwa a je a national id card ba ko kuma voters card ba magana ce ta taimakon al'umma da in an tsaya an yi tsakani da Allah zai taimaki rayuwar al'umma ai sai ka ba mutum lasisi ne zai je ya hau mota in baka ba shi ba ai yana gudun kuma kada ta kama shi ko to amma kai ka nuna mai cewa da kai wannan ba ma sai ka je ba ma kawai ranar daukan hoto ka zo kana dauke ka hoto kai baka tabbatar da ai mota ba kuma kai gashi ka je ka dauke hoto kuma ka ba shi wannan lasisi din ta yaya ba zai je ya hadari ba ta yaya ba zai buge mutum ba ta yaya ba za a yi hadari ba zai yawaita ba idan ana so a yi gyara tukunna a dawo kowa ya cire hannun shi wace hukuma ne ta dace da ta yi wannan aiki su gononin ke na sai sun fito daga hayyacinsu ba domin me in ba sun fito daga hayyacinsu ba ne akwai matsala sai in sun fito tukunna sun nuna ma mutane cewa madalla a nan ne kuma za mu dakatar da shirin hasai sabon mako idan Allah kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu Malam Awal Musa Kwantakura na hukumar VIO da ma mu Halima Abdurra'u da daukacin ma'aikatan sashen wasa na murya Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mun sautin shirin. Baba ya ko makeri ne ke muku sallama a huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida Baba Yakubu Makeri. Ga kaɗan daga cikin rayun da masu sauraro kan turo mana ta imel. saƙonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau da ke soke takarar Aishatu Dahiru Binani ta jam'iyyar APC da kotu ta yi a Adamawa abin takaici ne kuma haka tamkar ana neman yi wa zaman mace gwamna a karan farko a arewacin Najeriya kafar unguli ne Sako na gaba ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce salam sashen Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku bani dama da na mika kokon baranmu ga gwamnatin jihar mu ta Yobe da mata karamar hukumar Karasuwa da su wa Allah da annabinsa da su gyara mana hanyar da ta tashi daga garin Jajimaji zuwa Karasuwa wanda a wannan zuwan ambaliyar ruwan kogi ta lalace yanzu haka kafin zuwa Jajimaji sai an yi wani dogon kewaye ga kuma yanzu lokacin fitar da amfanin gonaki da muka noma ne da fatan wannan kuka namu ya kai ga kunnuwan da ya dace sako daga sani muhammad chindo unguwar karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya da ke salam ya hausa hakika janye yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'i na asu ta yi abin farin ciki ne matuka da fatan kada allah ya kara maimaita mana irin wannan yajin aikin da aka ɗauki dogon lokaci ana yi amin summa amin sai saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga babandi mamman bande da ali sarkin yaƙi nima da tasi'u unguwar tudu da isa maɗatai suka ce salam ya hausa wanke madugun ƙungiyar ipop namdi kanu da kotun ɗaukaka ƙara ta yi gaskiya ta yi babban kuskure ya kamata dai ta gyara wannan hukunci Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Sani mai lange-lange a wuri, ya ce rahoton da ya nuna cewa a faɗin duniya akwai mutum kusan miliyan dubu ɗaya da ke fama da cutukan ido waɗanda ba su da yadda za su yi wajen neman magani abin damuwa ne matuƙa da fatar Allah ya samar musu mafita. To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Hafiz a takaice Amurka za ta aike wa Ukraine kuɗi dala miliyan 725 na tallafin soji a cewar farar shugaban ƙasa ta White House a jiya Juma'a. Shirin tallafin tsaro na baya-bayan nan zuwa ga Kiev kuma karin farko tun sa'ad da Rasha ta faɗaɗa kai hare-haren makamai masu linzami akan fararen hula na Ukraine. Jami'an Amurka sun ce shirin tallafin bai haɗa da wasu sababbin dabarun tsaro ta sama ba. a maimakon haka ya mai da hankali ne kan samarwa ukraine harsasai da makaman da kiev za ta yi amfani da su domin samun nasarar tunkarar rasha adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wata fashewa a mahakar ma'adinai a arewacin turkiya ya ƙaru zuwa arba'in a yau asabar kamar yadda jami'ai suka bayyana akwai masu haƙar ma'adinai ɗari da goma da ke cikin kogon sa'ad da fashewar ta auku a jiya juma'a a mahakar ma'adinai ta ƙasar da ke garin amasra da ke cikin lardin batin a gaɓar tekun bahar maliya hukumomin cambodia sun kame mutane biyu da ke mallakar wani jirgin ruwan kwale-kwale da ya nutse tare da kashe yara goma sha ɗaya haka kuma sun kama wani matukin kwale-kwalen ɗan shekaru goma sha biyar da haihuwa kamar yadda 'yan sandan kasar suka bayyana a yau asabar karamin kwale-kwalen wanda ya ɗauko ɗalibai 'yan shekaru tsakanin sha biyu da sha biyar da suke dawowa daga darasin turanci ya kife a kogin mekong da yammacin ranar alhamis kimanin mita hamsin kafin ya kai inda zai je a kudu maso gabashin lardin kandal Iran ta kuma musanta zargin cewa ta samar da makamai ga Rasha da za ta yi amfani da su domin yaƙi da Ukraine a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar a yau Asabar. Kiev da ƙasashe ƙawayenta na yammaci sun zargi Moscow da yin amfani da jiragen sama maras matuƙi ƙirar Iran a hare-haren da ta kai wa Ukraine a 'yan makonnin nan. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tare da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wani shirin. Kafin mi sallama da ku muna mika sakon ta'aziyya ga abokin aikinmu Mahmud Lalo bisa rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Karima da aka fi sani da yaya da ta rasu daren jiya bayan ta yi fama da jinya a garin Jos na jihar Filata da ke Najeriya. Allah ya ji kanta da rahama amin. yanzu a madadin murtala faruku sanyin na wanda ya taya ni gabatar da shirin da salaman abu wanda ya daidaita mana sauti da kuma ba da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu na shuwa ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc